وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كان wato kana da ɗan uwanta al'amsila misalai azzihamu shabido cunkoso mai tsanani ne na cunkoso kalanan azzihamu mutada shadidun khabar mutada marfu bi damma az-zahira ala akhirih na kana azzihamu shadida cunkoso ya kasance mai tsanani kana fi'il madi naqis yufidu subut alani azzihamu ah, اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره شديدا خبر كان منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره نعم البيت نظيف جدا من ضبطة للمبتدا والخبر نعم كان البيت نظيفا جدا يخشن شيء من ضبطة كان في الماضي ناقص يزيد السكون البيت اسم كان مرفوع بالضمة نظيفا خبر كان منصوب بالفتحة نعم الصوم قصير تفاهم جزيرين نعم مبتدا وخبر صار الثوب قصيرا تفاف يا زمن ta جيري صار الماضي ناقص يفيد halin. يفيد التحويل يعني من حال إلى حال الثوب اسمه صار مرفوع بالضمة قصيرا tsara صار منصوب بالفتحة yana nuna juyawa daga wani hali zuwa wani hali an gane ku? albardu kawarisu wato sanyi mai tsanani ne albardu mutala marfun da don ma albarar akiri tsarisun خبر مبتدا الفوق الدومة الظاهرة على آخره صار البرد قارسا ثاني هذا مرجو توم الأدني لإشجاجه صار في ماضي ناجز وفي الفتح البرد إذن صار مرفوع الدومة قارسا خبر صار مصوم بالفتاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم المقصود al'izu mai mausul al'izu mausul al'amfila misalai galabtun labi galabani na rinjayi wanda ya rinjaye ni na rinjayi wanda ya rinjaye ni hmm. kaga galab fi'il madi na ke mabni ala sukun fi'il madi mabni ala sukun bin ismani yi bi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika zamir bariz muttasil الضم في محل رفع نار الجعوة الذي الذي اسم الموصول مبني على السكون في محل النزل مقول به اسم الموصول مبني على السكون في محل النزل مقول به قلب في الماضي مبني على الفتح وفائده جميل تسكريه هو وننول نلو الآية والياء ضمير متصل مبني على السكون في A نصب مفعول به هذا والجملة الفعلية لا محل لها من الإيراد صلة للموصول ita wannan jimla take sila na wancan mosul ne wanda wato izo mosul na zama ma'arifa ne da sila idan aka samu izo mosul babu sila to baya zama ma'arifa sila shi ke mai da shi ma'arifa sannan wannan sila ɗin yana da wani damiri ana kiran shi A'is. wanda wannan a'id yana komawa zuwa ga ismul mawsul idan ya zama to a ismul mawsul muzakkar ne shi ma a'id ne zama muzakkar idan ismul mawsul din mufrad ne shi ma a'id mufrad wato za ka samu dabaka tsakanin ismul mawsul da kuma shi a'id dole an gane ku na'am safaratin lati kanat indana wannan da ta kasance a wajen mu ta yi tafiya safara ta ilu maji mabni al-fati wa ta'u ta'u ne allati isr mawsul mabniyun ala sukun fi mahall rabbi fa'il kanat kana fi ilu maji naqis mabni al-fati wa ta'u ta'u ne a wasmuhu abunan buhu ba fa'ilu ba nan wajen wasmuhu ضمير مستتر قديره هي هي عند ظرف مكان وهو مضاف نعم مضاف إليه أغاني كما عند يزمنتو ظرف مكان متعلق بمحذوف قديره كانت استقرت عندنا كو كانت مستقره عندنا indana a gane ku? a wannan na ɗin ruwan mu za ku wannan namu za ku ire to wannan inda inda na ɗin nan wa shi jumla fi mahallin nasbi khabaru kana to aina sila wal jumla al fi'liya la mahalla la min al i'rab sila al mawsul kana ayya wa nahiya ne shir'i wanda ya koma zuwa ga me wanda ya koma zuwa ga ism mawsul eh hadar lazani kana musafiran. wa'annan guda biyu da sun kasance matafiya sun halatto hadara fi'il madi mabni al fath allazani ism al mawsul marfu'un bil alif mata an dhamma li annahu mulhaqun bil musanna li annahu madha mulhaqun bil musanna wan nunu iwadu an al mufrad wa huwa fa'il wannan kana fi almadi na girmamri alfaci wal'alif alifin isnayin wa alifin isnayin ke damirin barizon mutazilin da filin al alaskon fi mahallin rafin ismu kana musafirai habaru kana masu mumbiliya ya bata an alfata da annabu musanna wannan iwazun an tamim ism mufrad yanzu mun samu ism kana aina khabaruhu musafirai shi da kabaru kana ku yanzu yanzu ina sila na mausul kana musafirai wannan jumla din kana din nan musafirai din wannan abin da shi fadla ne shi bakulun biyu ne wal jumla al fi'liya wannan kana din nan la mahalla la min al-i'rab shi ne sira al mawsuf shi ayat din shine ne alif al isnayn shine ayat shine ayat alif al isnayn hmm. ja'at lakani taskunani amamana wa'annan guda biyun da suke zama a gaban mu sun zo ja fi'il madi na kafil madi mabni al fati wa ta'u ta'u ta'nid allatani اسم الموصول مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه فاعل من هو والنون يوضع عن طريق اسم مفرد آه، لأنه ملحق بالمثنى وهو فائل ملحق بالمثنى والنون يوضع عن تنوين في الاسم مفرد آه، تذكر يعني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من من أفعال الخمسة وألف الاثنين ضمير بارز متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل امام ظرف مكان وهو مضاف نعم مضاف اليه هو امام ظرف مكان متعلق ما تقديره استقرت امامنا أمامه استقرت أمامنا كنت تسكناني نعم جاءت التالي تذكر لي أمامنا نعم إلاني وانا مصابو اسم مرسول لا سلا وانا الجملة تذكر لي إنه والجملة الفئلية لا محل ذلك إلى سلة المرسول وانا ألف شيني عائد وانا أمامنا زي ده wannan taskuna shi ne ke shi ne abin shi ne ta'alluk Amama baɗi baƙararra ba. Na. Idan zai zau ƙirji azo da shugaban wajibi ne za mu sami numutu kuma a zuwa bila. Na amsa ne. An ba shine mafarar shugaban, kada ki an zazi ne amma ka duba an shi kuma. شو الذي مبني ليش الذي مغرب الذين الذين مغرب ليش الذين فقط أنشأ سوء دبن دبن في زمان المصدر فقط الذين بني يسر فيكما اللذان يكما الذين هو هنا تجد الكشف الذين الذي بين المثنى نعم حكم تمييز العدد إيه. رأيت أحد عشر فارسا ما قال ainihin dawaki goma sha ɗaya na kaga daga ainihin dama mun ce daga ɗaya daga uku zuwa goma ko daga uku zuwa goma zai zama to mai zai zama jam'an majrur jam'an majrur sannan daga sha ɗaya zuwa nawa daga sha ɗaya zuwa casa'in mufradun mansub ya mufradun mansub ra'aitu ahada ashara farisan kaga farisan mufrad ne ko ra'aitu fi wafa'il ahada bihi wannan مبني على الفتح على فتح جزئي مفعول به مبني على فتح جزئيه لأنه عدد مركب عدد مركب أنا فتح أنا جينا شيء كان فتح لما قال شيء بيو مقول به مبني على فتح جزئيه في محل النسب أنا نقول لأنه عدد مركب هو مميز فارسا تمييز في شجرة شجرة تسعة عشر اسما a cikin reshi akwai ainihin a cikin bishiya akwai rasa 99 fi har jar a shajara izo majalun bifi wace wa jumla fi mahallin rafi kabar mukaddam tis'ata ashara mubtada mu'akkar mabaniyun ala fatai jur'ain fi mahallin rafi an gane ku ba huwa mumayyiz musulun tamyiz نزول بالفتاة الشهر 30 يوما أجتون وجه أقول فانا 30 ونن في حرف الجر الشهر اسم مجهول وشبه الجملة في محل رد خبر مقدم ثلاثون مبتلى مؤخر مرفوع بالواوي نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم ملحق بجمع مذكر السالم وهو مميز يوما تمييز an gane ku shi salasu bai da mufrad bai mufrad da salasu ba mufrad eh الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ورواه البركاني في صحيحه إمام البركاني يا رويتو أشكال صحيحه وزاد كما يقال على الشيوى إنما أخاف على أمتي الأئمة المدلين kawai abin da nake jin tsoro ga al'ummata su ne shugabanni masu fatar da mutane shugabanni masu fatar da mutane su nake jin tsoro ga al'ummata wa idza waqa alaihim sayf idan takobi ya afka ma al'ummata ya zama to an zara takobi an fara yaƙi cikin al'ummata lam yurfa ila yawm qiyama ba za a daga wannan takobi ba tashin kiyama an gane ko da zara an fara yaƙi cikin al'ummata to kofar yaƙi ya bude kuma har abada ba za a iya toshe shi ba sai za ce fitina tana kwance ne Allah ya tsire mu da ya tahar da ita an gane ko, kamar yadda masu karin magana suke magana kan shi saka da zarar an bude kofar fitina to kofar ya riga ya bude kenan ba zai ƙara kulluwa ba wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikeen wato tashi yawa ba za ta tsayi ba har sai wasu kabila daga cikin al'ummata sun riskiwa sun riski mushrikai sai an samu wasu kabila daga cikin al'ummata wato ma'ana sun koma suna bautan gunki Asalinsu musulmi ne sun yi imani da Allah subhanahu wata'ala da na ta ƙarshe sun yi imani da littafansa sun yi imani da manzanninsa amma kuma abu mamaki nan gaba sai su riski masu bautan gunki an gani. Hmm. wa hatta ta'abuda fi'amun min ummati awsan wato za wato har zai zama to wasu jama'a daga cikin al'ummata za su koma suna bauta wa gumaka hmm. kada farko dai sun riski mushrikai suna goyon bayan mushrikai suna tare da su sannan kuma daga bayan sai su zo kuma suna bauta wa gumaka duk za a samu daga cikin al'umma ummatul ijaba ƙuyar zila to menene ma'anar bautan gumaka shin wannan bautan kaburbura da ake yi ba bautan gumaka ba ne ga ainihin kaburbura na wani shehi kaburbura na wani wali, sai a samu mutum ya je wannan kabarin ya daga murya yana ya shehiwa da ka bani haihuwa ya shehiwa da ka taimake ni ka agaza zamu an ka bani arziki ya shegiwa ne ina bukatar cin jarabawa ka taimake ni ka fitar da ni daga cikin tsananin da nake ciki to shin irin wannan ɗin misali a je kabarin shegiwa ne ana kama sunan shi ana neman agaji wajen shi ana neman tsari wajen shi ana yanka da sunan shi in za a yanka dabba za a yanka dabba da sunan shi ko a zuba jiri a wannan kabarin a bayar da ainihin baiko da sunan shi shi duk wannan gaba ɗaya ba shi da alaƙa da bautan gumaka yana da alaƙa da su duk mutumin da ya zo yana bautan kabari ya zama to wajen addu'a da neman tsari da neman ceto da neman agaji da alwashi da sauransu duk gaba ɗaya yana kama sunan wani waliyi wanda yake cikin kabari ko kuma wani waliyi wanda yake raye yana neman agaji wajensu da abin da ya kama da wannan shi ma wannan ana sashi daga cikin bautan gumaka A gane ku wa annahu sayakunu fi ummati kazzabun salasun kuma lalle yanda lamarin yake za a samu cikin al'umma ta ummatul ijaba musulmai za a samu makaryata guda 30 kullum yasumu annahu nabi kowanne daga cikin su yana rayin shi annabi ne hmm. wa ana khatamun nabiyyi kuma alhali ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'd me ma'anar khatamun nabiyyi in baka sani ba sai yayi abin da kira al'iza ba da ibham ni da cika mace alautu me ma'ana khatam kila ka ce khatam yana ɗaukar fasarori da yawa kila ka ce ni ne kwalliya na annabawa ko kuma ni ne annabin ƙarshe to kalmar khatam yakan ɗauki fasarori da yawa to sai annabi ya fasara shi ne ya raba gardama ya ce la nabi ya ba'ad babu wani annabi baya na shi ne ma'ana khataman nabiyyin to tun da an fasara daga annabi yanzu za mu saurari fasaran wani to sai kuma aka samu wasu yan bidiya su ne yan ahmadiyya an gane suka ce ai ya ba'adi din nan wannan ba din ai ba'ida ce wato lalabi ya ba'adi wannan ba'adiyya addiya babu annabi kusa kusa bayan na cewa ina rasuwa a samu annabi amma bayan na riga na rasu lokaci mai tsawo za a iya samun annabi sai ba ai gulam ahmad al-qadiyani ya bayyana ne lokaci mai tsawo bayan annabi ya rasu nancin wani abu ne a zafi da nancin wani abu ne kaga ai zalai a bakin uku ne dubu ɗaya da wani abu ne ne ba ka eh? dubu ɗaya ba ka dubu ɗaya ba da ke dubu ɗaya ba a gani to an samu lokaci mai tsawo sannan sai shi gulam ahmad alkadiyani ya bayyana amma a rubuwa ya rasu nan take a samu wani mazu ya bayan nan take dan shi mutu wannan fasara ina ku samu shi asalin an ce ji ya shafi nan take ya shafi nesa sai dai in kun kawo dalili wanda ya bambanta din a gane din ya ce ba a nai bayan sa yana nufin to kusa da nesa gaba ɗaya ba nai bayan sa in kun ce ana nufin nesa ne amma kusa akwai sai kawo dalili daga shi manzan Allah da ya faɗa haka an gane shi ne manzo Allah ya ce mana babu annabi bayana a gane ku duk wanda ya zo ya da'awar cewa bayan annabi akwai manzo ya karyata wannan aya sannan ya karyata hadisai ingantattu na manzo sallam kuma ya yarda yasa malamai na duniya suka yi Yan ahmadi ya kafare ne ba a bin sallah ba a cin yankansu a gane ku ba a cin gadon dukiyarsu ba a binne su a makarantar musulmi kai masallacin su wato inda suke ibada ba a kiran shi masallaci wurin da suke bauta ba a kiran shi masallaci masallaci na musulmi ne kawai an gano wannan ko saboda haka ɗan ahmadiyya sun yi an nafta shi yasa duniya ta kafarta su to amma nan da aka ce dinnan, nan za a samu cikin al'umma ta masu ƙarya talatin shin 'yan talatin ne kawai za ka kama arba'in ba an ce masu ƙarya talatin sai aka samu masu ƙarya arba'in za mu ce to a lissafa talatin daga talatin din sauran wato sauran annabawa ne dama iyakacin talatin annabi ya ambata ya aka samu na talatin da ɗaya to na talatin da ɗaya zama annabi tun da shi sai daga cikin makaryata dama talatin ne makaryata ɗin kawai da shi haka su ‘yan ahmadiyya suke cewa ‘yan ahmadiyya sun wallafa littafai suna ta lissafa masu da'awa annabta suka ce har ma masu da'awa annabta sun ma wuce talatin wasu manzan Allah dama ya iya ta talatin ne ka duba shi ba an gane ya kace musu wannan mafhum ne na adad mafhum na ah, adad da da da shi wannan kun gano wani ku. kamar in tastantin lahum saba'ina baratan fala yaghfira Allahu lahum Allah ya ce ma annabi in ka nemi gafara da gare su so saba'in Allah ba zai gafarta ba kenan saba'in da ɗaya Allah zai gafarta da annabi zai nemi gafara da kafirai munafikai abdullahi bin ubay bin salul da mutanensa na saba'in da ɗaya ko zuwa na ɗari Allah zai amfani ne shin wannan adadin na da mafu ba shi da shi an gani matuƙar an samu mutumin da ya zo ya yi da'awar annabta bayan annabi suna ne ce la nabiya ba ji duk wanda ya zo ya yi da'awar annabta bayan sa makareci ne ko da bayan wannan talatin ne wannan talatin an kawo shi ne don a nuna za a samu mutane da yawa mutane da dama masu da'awar annabta amma ba ana nufin wai a tsaya kan iyakacin wannan adadin ba an fahimci wani ko yawan za mu duba ne duk mutumin da ya zo ya yi da'awar annabta alhali annabi ya ce lanabi ya baɗi to ya shiga cikin nan wajen eh dama shahararwar ke nufi ai da ma misali dan an samu mutane mutum kawai ya zai da annabta amma bai fi daga duniya ba ba sa da shi dama ai ana nufin shahararru daga cikin su ne nan talatin din sai sun shahara duniya ta san su sa'annan amma wanda ai za a samu da yawa masu da an annabta wanda ba ma wanda ya dafa da su kamar an samu wani ina ganin ko a ina ne a nan ga nan Najeriya ne Aljiyar ne ko ya ce shi annabi ne na baka baka yan fata Allah ya aiko shi ne zuwa ga bakayen bata jama'a ku amsa don ku samu tsira a wajen Allah ku gani ga shi nan baki gabana wallahi yanzu ya da wai shi annabi ne shi Allah ya ciro shi zuwa ga ainihin bakayen bata ne shi ya ce bakayen bata ba su samun annabi yanzu ga shi Allah ya musu gata da annabta kaga wannan maganar shi da ya faɗa an ga an binne magana a nan zai shahara ba ba wanda zai shi farko jahili ne ma su irin wayannan masu da'awan annabta in suna magana za ka ɗauka annabawan ne da gaske kamar shi gulam ahmad al-qadiyani in ka ji surutan shi da bayanan shi yana da zurfin ilimi da kuma kwakwalwa na magana da falsafa to in yana kokarin ya gamsar da kai za ka ɗauka da gaske a ɗaukar da ɗauka wani yanzu maka amma wannan yana magana ya faru da kasa ya ci goro ba fasaha ba komai tare da shi sannan babu zurfin ilimi to wa'ancan za ga malamai ne masu ilimi wanda sai manyan malamai suke bugawa da su shi na ke ko za ka sun ja mabiya da yawa wannan mutum dan da jirgin ba da yi magana shi da ba shi mutum ya gaji yanzu ko ya huta idan ta kuma da annabta an gane ko wala tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq al-mansura wasu bangare daga cikin al'ummata wato duk da wannan abin zai faru ba kun gane za a samu barna kala kala to duk da wannan barna kada hankalinka ya tashi ya kai ɗalibin sunna wato wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba mansura Alhal, ababan taimako akan gaskiya ba za su gushe ba suna ababan taimako akan mai gaskiya duk da wannan hayaniyar za a samu wasu mutane Allah zai taimake su suna kan gaskiya suna kan sunna la yadurruhum man khazalahu wanda ya tabar da su ba ya fitar da su wala man khalafa ko wanda ya saba musu har sai al'amarin Allah ya zo da tabaraka ala a galibu don mutum ya tabar da su ya ce ba ruwan shi da su ya ki taimakon su to wannan ba ya cutar da su har sai al'amarin Allah ya zo mene ne al'amarin Allah nan sai wani abin da ya ce hatta ta goma sa'a wato wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu baya cutar da su har kiyama ta tsayu kullu rai hatta ta kuma sa'a har kiyama ta tsayu to kiyama ta tsayu kenan su ɗan arfiƙatun najiya kenan suna na tashin kiyama kenan eh, wani ya ce na'am suna nan kuma in ka ce kiyama ne suna na tashin kiyama annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'a illa ala ashrarin nas hmm. tashin kiyama ba za ta tsayu ba sai ga ashararan mutane mutanen banza a cikin waya na Imam Ahmad la kuma sa hatta la tsala fil arz Allah Allah wato kiyama ba ta tsayi ba sai an daina kiran suna Allah zo na kasa sai kenan za ta tsayi ne ga wasu mutane kafirai ko hatta wata ruwaya hatta a akira a akira al-umma a dajjal hmm. har sai karshen wannan al'umma ta yaki dajjal ya za mu yi jam'i tsakanin wayannan wayoyin. shi ana samun ahalus sunna ana samun salafiyun har tashin kiyama la a gani ku su wayannan wato wannan haka ta kuma sa'a din nan ana nufin qurbu kiyami sa'a wato lokacin da tashin kiyama ya kusan tsayuwa wato su din nan yan suka su najiya ba za su tabbata har tashin kiyama ba dan tashi kiyama duk wanda ya rayu zuwa lokacin to zai zama to kafiri da shi to Allah ta'ala zai ɗauki ran mutanen kirki kafin tashi kiyama ya zo ta ta ta kuma sa'a na shi an ce wasu kace sa'a fi haƙƙin mu'minin akwai sa'a ga haƙƙin mu'minai akwai sa'a ga haƙƙin kafirai shi sa'a ga haƙƙin mu'minai kamar yadda suke ruwayar muslim Allah ta'ala bayan an gaba yakan ainihin a dujjar an gama yakan shi an samu nasara kan shi to ya jujo ma jujo zai bayyana da shi da mutanensa kuma annabi isa a lokacin shi ma in ya bayyana annabi isa zai allah zai sanar da shi ba za ka iya yakan ainihin ya jujo ma jujo ba ka kwashi al'ummanka gaba daya ka hau dutsen dole sina tare da su ka hau su domin ka cece su daga shirin ya jujo ma jujo to sai annabi isa ya zo ya tattaro biyansa su hau kan su zuwa da tsira domin su tsira daga sharri ya zai zomar musu daga nan suna zaune a nan wajen sai Allah ya aiko wani irin iska an ce duk wani mai kwayan zara na imani ke iska na ya kaje shi wa ya buƙa ashirarun nan wa ta taqumu sa'a sai ashiraran mutane su ragu wanda akan su ne sa'a ta san jawa tsaye kaga an ga kiran duk wani mai kwayan zara na imani to sannan sai ya zama wanda za su rabu su ne a sharare mutanen banza sai tashin kiyama ya tsaya kan wannan ruwaya kenan na musulun kenan hatta ta kuma sa'a din nan ay qurbu kiyamin sa'a Allahu a'lam خطبة المديح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فالشمس تظهر العينين من بعد صغيرة وتكل الدرس من عمل من عمل wato kamar rana an gani kamar rana ne tazharu lil aynaini sagiratan wanda take bayyana ga idanuwa tana ƴan karama min daga nesa ko ba ba hmm. wata killu qarar sai ta cika idanu min amali a kusa haka al'amari yake shi rana hmm. yana bayyana ga idanuwa yana ɗan ƙarami daga nesa sannan kuma ya cika idanuwa a kusa in kana kusa da rana za ka ya cika ma ido in wancan nesa zai gashi ɗan ƙarami نعم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالغلب تيايا وكيف تدرك حقيقته في الدنيا yaya kake riskan hakikaninsa a cikin duniya a yaya ta yaya ƙaunin niyamun mutane masu bacci ta salau an wanda sun manta da shi bil hulabi hmm. saboda mafarki mafarki wa kaifa yudriku haqiqatahu yaya za su riske haƙiƙaninsa fi duniya cikin duniya ومبلغ العلم فيه أنه وأنه خير خلق الله كله wato makura na ainihin sani na game da annabi makura masani game da annabi cewa annahu bashar cewa lalle shi mutum ne kuma lalle shi ne fiyayyen halittar Allah kullum ne dukkan gaba daya da ta zaharu la'aini wato kamar rana ne ta zaharu sagiratan lil aini wanda yake bayyana yana dan ga idanuwa memorin daga nesa ya cika idanu a kusa qaumun niyamun mutane masu bacci sallu anhu bil wanda sun manta da shi saboda mafarki mafarki sai fa yi duriku fi duniya hakikatu ya za su yi gaskiya hakikarin sa a cikin duniya na'am kamar mun lagul ilmi fi kai makuran masaliya makura na masaliya game da annabi mm. shi mutum ne wa wukairu kalkin layi. kuma lalle shi ne biyayyen halitta Allah dukkan gaba daya mm. Allah shi kiyaye lokacin mun lokacin yara zai a ringa ce mana annabi ba mutum bane a ce ku yi hankali da inji zala to da kaje ya ce ma annabi mutum ne bai hudu ne ko da kaje ya ce ma annabi mutum ne bai hudu ne kaza kaza annabi ba mutum bane dan izala sun ce annabi mutum ne kamar kowa yaya za a yi ce mutum ne kamar kowa sun ce mutum ne kamar kowa me yasa suka da shi annabin Allah ne kuma suke bin shi inda kama kowa ne zai yi ya ga annabin Allah na ba shi. ai suna nufin annabi halitta shi na mutane ne amma shi da fiyayyen halitta tunda in ka ce ma mutum dan ka ce wani mutum ne yanzu shugaban kasa ba mutum bane amma ai a cikin mutanen Najeriya shi ya kowa mai shi kowa matsayi shi ma annabi mutum ne ga halitta amma matsayi matsayi a wajen halitta da daraja annabi ya yi fitikau ga duniya ga baki daya to su zai ce yan idana sun ce annabi mutum ne kamar kowa ai duk mutumin da ya ce annabi kamar kowa ne ya yi rinda ko duk wanda ya wajen ce annabi mutum ne kamar kowa ya zama ba musulmi ba shi mutum ne kamar ka daidai da daidai a wannan kuskure ne ya yi idan ya ce ba sai annabi ne ba mutum bari sai ka rasa mai suke so zama yadda shi Bismillahir Rahmanir Rahim atana ilahi anta wa maqsadi wa inda hashari fil gadi wa anta rajai anta ahlu tawaddi wa lil badamasi fi rajaika sayyidi wa suqu uhudillahi yahud la yahillu laha afda hmm. kai ne abin bauta na an ta zukuri kai ne tattali na kai ne manufata wa an ta imani kai ne madogari na ya Allah wajen tashi na gobe kiyama gobe wato wajen tashi na gobe kiyama hmm. wa an ta rajai kai ne fata na wato kai ne ka an ta ahlu tawassul kai ne ma'abucin soyayya ta walil badamasi wasu ohole shi badamasi yana da wani amintaccen alkawari wanda la yahillu da laha wanda baya kwance wanda igiyanta baya kwancewa wanda igiyanta baya kwancewa ga ainihin kaunanka ya shugabana shi ba da masu yana da wani irin amintaccen alkawari la yahillu da laha wanda igiyanta baya kwancewa a gane ku fira raja'ika alkawarin shi wajen me wajen kaunanka wajen kaunar rahamanka ya Allah ya ka shugabana na fa'anka ilahi kai ne abin bauta na anta zikri kai ne tattali na kai ne manufata anta imadi kai ne madogari na wajen tashi na gobe kiyama anta rajai kai ne kaunata wato kaunar rahamata na'am anta ahli kai ne ma'abocin soyayya na na'am walil badamasi wasu uhudi badamasi yana da wani irin amintaccen alƙawari Na la yahillu rabbana wanda igiyarta baya kwancewa wajen kaunanka ya kai shugabana الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إن صدري ثابت في حب من إن شوقي أزلها أجل هذا في المنى لا يرأوى نعم إن بدني إن قلبي في قمار حاجة من سكر الهوى فاسقني من فيك خمرا فيه كسر ثالثا إن صدري lallai kirjina sabitun wato a tabbace ki fi hubbi mar'in ko wani lallai kirji na a tabbace ki wajen son mutum zai kuwa ma ƙarfi karfi shine manzo sallallahu alaihi wasallam inna shauqi la yar'awa lallai bege na baya tsawatuwa ko ka tsawatar da shi cewa ya rage san annabi bai tsawatuwa an gane ku filmu na cikin buri ajali haza saboda wannan manzo sallallahu alaihi wasallam inna badani hazilun lallai jiki na baya rami. jiki na mai ramewa ne min hubbi daga san annabi la yasawa baya cika baya daidaita inna kalbi lalle kirji a lalle zuciya na fi kibari yana cikin lullubi haja wanda yake mai kadawa dai su kullu hawa daga mayen nan na soyayya mai kadawa daga maye na soyayya ne amran ka shayar da ni giya min fika daga bakinka sal wanda giyan nan yana kwarara kamar wanda daɗi mm. inna sadari sabitu lallai kirjina a tabbace yake fi mara mar'i a cikin son mutum zikuwa ma'abocin ƙarfi inna shauki la yar'a lallai begina baya tsawatuwa baya tsawatuwa cikin buri ajal haza saboda wannan manzo sallallahu alaihi wasallam inna badani hazil lallai jikina ba mai ramewa ne min hubbi daga son manzo sallallahu alaihi wasallam baya daidaita baya cika na'am inda kalbi fi shumari lalle zuciya na yana cikin lullubi haja mai kadawa hmm, min sukurin hawa saboda mayan nan na soyayya fasqini hamuran fi ka shayar da ni giya daga bakinta. wato ya kamanta yawunsa ya kamanta yawun manzo sallallahu da giya ga masu shan giya su masu shan giya sun doka babu abin da ya kai giya daɗi shi kuma yana ganin babu abin da ya kai yawon manzo Allah daɗi annabi ya shayar da shi yawunsa sai shi zai kamata yawon nan da giya a wajen masu shan giya a ghanistan hmm. wanda yake mai kwarara mai gudana ko ruwan daɗi hmm. hmm. eh, eh, eh. Thank you. sun manta da shi ta hanyar da kawai sun manta da annabi ta hanyar taba bulki alaikum salam akwai hadisi na nabiya ba ji wannan akwai anal aqib allazi la nabiya ba da hmm. wannan shi da kace fasara imam zuhri wannan wajen hmm. na da eh, wannan hadisi ne dogo hadisin musulun kanar banu isra'il ta kuma al'ambiya anbiya ma halaka nabi khalafahu nabi wala ya ba'd ba a ji khulafa fa yafsurun shi wannan ruwaya ne suka ce ba ba ne bane na maganar zuwa na'am Allah shi taimake mu subhanaka A wa Allah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka